cikin jawabi na ma na faɗa na ce an yi kurakure kurakuren nan kuma akwai na gangan akwai kuma wayanda ajizanci ne har ma na roƙi mutane gafara akan dukkan wani wanda ya sha wahala wanda ba da laifinsa ba ya gafarci gwamnati amma mun yi ne ba da niyyar mu musguna wa kowa tunda a hakan ma an gano ma'aikata da dama na bogi a sashen jiha da kuma ƙananan hukumomi da kuma na a yanzu dai akwai 65 ah, ba za mu ci gaba da eh, rike albashin mutane ba za a ci gaba da biya amma kuma za mu ci gaba da tantance ma'aikatarmu ta waɗansu hanyoyi mm-hmm. har ya kai mu ga lokacin da za mu yi amfani da na'ura mai kwakwalwa ah, mu ɗau suna da komai na kowane ma'aikaci da ɗan fensho. to shin ko za ka bani misalin kuskuren ganganci da aka tafka da kuma irin hukuncin da kazantar a kai? to misali ana cikin tantance ma'aikatan nan akwai lokacin da na ba da oda na ce dukkan ma'aikacin da aka tantance shi a biya shi albashinsa sai aka samu a sashen malaman makaranta na makarantun firamare da kananan makarantun secondary sai ba a biya mutanen ba har hankali ya tashi saboda wasu daga cikin jami'an wannan wuri daga eh, da permanent secretary da directorci sun zauna a kan kudin da aka aika musu biliyan biyu da miliyan ɗari hudu wanda sai da 'yan majalisar dokoki suka je gare su suka tambaye su cewa su gaya musu an aiko musu kuɗi ko ba aiko ba suka ce ba aiko ba majalisa eh, kwamitin majalisa da shi ita mace yadda ba a taso a taho wajen sashen gudanarwa aka dungumo aka taho da su a nan a gaban kwamiti na majalisa aka tabbatar da an aika musu kuɗi biliyan biyu da miliyan ɗari hudu to kaga wannan kuskure ne na gangan wanda an yi shi ne saboda a bakanta gwamnati a dalilin haka ne ya sa muka dakatar da su daga aiki kuma ana bin ƙa'idojin da a doka ta shimfiɗa wajen hukunta su. To me zaka ce kan batun da ake yayatawa a kafofin sadarwa musamman irin sada irin kafar sada zumunta cewa gwamnan jihar Bauchi Yemi Abubakar ya karbi kuɗi naira biliyan saba'in da biyu daga hannun gwamnatin tarayya amma gashi ya gaza biyan albashi. To hakika wayannan irin mutane hakikanin gaskiya makiya jihar Bauchi ne. ba don komai ba saboda sun buga wannan don su yaudari mutane ne sun ce an karɓi biliyan 72 ba ma gaskiya ba ne biliyan 82 an karɓa daga lokacin da muka haura gaban mulki ya zuwa yanzu amma abin da ba su gaya mutane ba shine a cikin wannan kuɗi nawa aka yi amfani da shi wajen biyan albashi da fensho nawa kuma aka yi amfani da shi wajen gudanar da harkar gwamnati idan ka ɗau gefe biyu kawai biyan kudin abincin makarantar yara wanda duk wata muna kashe miliyan 120 idan kuma kai la'akari da cewa akwai sassa guda biyu wayanda suna zaman kansu ne a gwamnatance sashen shari'a da sashen dokoki wanda tilas ne in kaso ya zo a daukan musu nasu a basu saboda su ci gaba da gudanar da harkokinsu ka dauna sashen dokoki da miliyan 140 bayarwa su toshe dukkan wani abu bayan ka ɗau albashi ka ɗau pension idan ka ɗau wayannan kawai za ka samu cewa ka shafe wannan biliyan da biyu din. Mm. sai ma ka yi mamaki ta ina gwamnatin jihar Bauchi take samu take gudanar da harkokinta